Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na sarfi hashin Gumil tare nake da baban gidan jibrin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi biyu ga watan Yulin shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su kakanin labarai. Bayan tsagaita wuta na makonni biyu, jirage marasa matuƙa na ƙasar Rasha sun kai hari yau Lahadi a birnin Kiev na Ukraine, kamar da kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito. a jiya asabar aka gudanar da jana'izar matashin nan haifafen ƙasar faransa da ɗan sanda ya harbi ranar talata a lokacin da yake tuka motarsa shekara daya bayan hukuncin da babbar kotun kasar amurka ta zartar na haramta zubar da ciki kasashen nahiyar afirka na samar da dokokin ba da izinin zubar da ciki tare da bin shawarwarin likitoci domin rage mace-mace sakamakon zubar da ciki To kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa sama da iyalai 200 sun rasa mahallan sanadiyar ruwan sama da ya haddasa ambaliya a jihar Kebbi. akwai mutane da dama da suka rasa wurin kwana rufin na iya kamar na iya tabarma aka yi wurare da dama kamar ga sunan ga wasu can ga abun nan kawai sai dai mace Allah kawo sawa ba haka kuma za a ji cewa wasu hukumomin da ke kula da hasashen yanayi sun yi gargadi akwai yiwuwar samun ruwan sama nan ba daɗewa ba a najeriya idan kuma muka leƙa ƙasar ghana kuwa ƙasashen da ke noman koko ne ke neman hanyar tsaye da farashin kokon a nahiyar afirka kai ke sai da ka kuma baka da iko yadda zai yadda za ka sayar ga akwai matsala wanda shi zai sai shi zai gama ma kamar haka ne babban matsala ke to ga da a tun farkon shi ta kawo har yau kuke samun matsala kan daga nan za mu kama ku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu kuke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara shan labarin duniya tukunna. ga labaran duniya mai karantawa baban gidan jibril bayan tsagaita wuta na makonni biyu jirage marasa matuka na kasar rasha sun kai hari yau lahadi a birnin kiev na ukraine kamar da kamfanin dillancin labaran reuters ya rawaito sai dai babu rahotannin rasa rai ko jakata amurka dai ta yi amannar cewa harin ramo gayya da sojojin ukraine ke kai wa sojojin na rasha na samun galaba sana hankali duk da cewa har yanzu ba su samu tsallakawa tangan 'yan rasha ba babban hafsan dakarun sojan amurka janar mark mele ya shaida wani taro a washington cewa tafiyar hawainiya da sojojin ukraine ke yi na cikin dabarun yaƙi mele ya ce amurka na duba yiwuwar samarwa ukraine da karin makamai masu linzami da kuma cin dogon zango kai har ma da jiragen sama samfurin f-16 sai dai mila ya ce har yanzu ba a cimma matsaya ba a jiya asabar aka gudanar da jana'izar matashin nan haifafen kasar faransa da dan sanda ya harbe a ranar talata lokacin da yake tuka motarsa harbe matashin mai suna nahel wanda ke da asali da algeria da kuma morocco ya haifar da zanga-zanga tare da kone-kone wanda ake alakanta shi da tarzoma adawa da nuna wariyar fata a faransa mahaifiyar nahel ta shaida wata tashar talabijin mai suna france 5 cewar a lokacin da dan sandan ya tsayar da dan nata kuma ya ga matashi ne mai asali da larabawa abinda ya zo masa shine kawai ya kashe shi tuni dai dan sandan da ya kashe matashin ya mika sakon jaje da neman afuwa ga iyalan mamacin an samu lafawar zanga-zangar a daren asabar tare da kama masu zanga-zanga 700 sabanin 1,300 da kama a daren juma'a da ta gabata shekara daya bayan hukuncin da babbar kotun kasar amurka ta zartar na haramta zubar da ciki kasashen nahiyar afirka na samar da dokokin ba da izinin zubar da ciki tare da bin shawarwarin likitoci domin rage mace-mace sakamakon zubar da ciki kasashen nahiyar afirka na kan gaba a duniya da kashi 77 cikin 100 na masu fuskantar hatsari wajen zubar da ciki masanadai sun yi hasashen hukuncin kotun kolin na amurka na iya takura kungiyoyin sa kai na amurka da ke taimakawa kasashen na afirka da shawari musamman a kasashe da kiristoci suka fi rinjaye tuni wata kungiyar kiristoci masu ra'ayin rikau da ke taimakawa wajen hada taruka da 'yan majalisun kasashen afirka ta ce matakin na kotun amurka zai iya mai da hannun agogo baya wajen rage mutuwa wajen zubar da ciki a nahiyar To nan ba da jimawa ba, Babangida zai sake damuna da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda iyalai kusan ɗari biyu yanzu haka ke neman matsuguni sanadiyar ruwan sama da ya ruguza gidajensu a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da dabban 'yan gudun hijira ke fama da halin da suka tsinci kansu na rashin mahallansa a jihar da wasu sassan arewacin Najeriya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. samun mazauni ingantacce abu ne da kan iya sauƙaƙawa tare da kyautata rayukan jama'a da ke zaune a wuraren kuma akasin hakan kan iya jefa rayukansu cikin mummunan yanayi yanzu haka magidanta fiye da ɗari biyu ne suka samu kansu cikin halin rashin mazauni mai inganci sanadiyar ruwan sama da suka zo tare da iska a garin zauro na jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya malam arabiyu na daga cikin magidanta da suka hadu da wannan ibtila'i to ka san shi al'amari duk abin da Allah ya kaddara zai zo shi zai ya shigo da ruwan nan ana da ana cikin iska ana cikin iska muna cikin har sai Allah ya sauka muna da ruwa da kankara kankara kuma mai karfi dan wasu ma suna tunanin za ta iya fasa musu kwano dai a wuri na dai damuwa dai ki ta hasara dai ba ta da daɗi shi ma kabiru tanko zauro yana cikin waɗanda suka yi asara. Damuwa akwai damuwa kawai da Allah komai shi ya kawo wannan kuma shi zai mafita akwai mutane da dama da suka rasa wurin kwana rufin na iya kamar na iya tabarma aka yi wurare da dama kamar ga sunan ga wasu can ga abun nan kawai sai dai mu ci Allah kawo sawa ba. Musa Bello dukkan zauro ya ce lamarin ya haifar da rudani da fargaba ga jama'ar garin. Wannan itila da kuke gani hanyoyi da gidajen mutane gaba ɗaya sun rushe sanadiyar wannan ruwan sama da aka samu jiya. al'umma sun kwana cikin kunci al'umma sun kwana cikin tashin hankali bisa ga wannan abin da ya faru mutum ya kwana a tsaye a cikin gidan shi bai da wurin kwanci abinci ya lalace al'umma ga su tsaye babu abin su zayanu gado jami'i ne wanda ya wakilci karamar hukumar mulkin birnin kebbi da ya ziyarci garin na zauro tun jiya gaskiya ga kesin da an kai gidajen da aka sa ran sun samu wannan matsala suna kusan gida 200 masana kare muhalli sun ce akwai wasu abubuwa da jama'a ke aikatawa waɗanda akasari su ne ke haifar da irin wannan matsalar da ta faru tun a farkon damina kamin lokacin da ake tsammanin ambaliyar ruwa dr yusuf isa masani ne akan kare muhalli babu matsala yanzu ga da duniya ta fama da ita irin wannan a sauyin yanayi suna ce mai the mother of all issues hmm. so wa'annan ma suna ana iya alakanta su da al'amuran da mutane kai sai sa yanayi ya canza mm. iskan ya ƙaru zafi zai ƙaru kuma idan zafi ya ƙaru gaskiya ruwa za su ƙaru wannan matsalar ta rashin muhalli tana faruwa ne lokacin da dubban 'yan gudun hijira ke fama da yanayin da suka samu kansu a ciki na rashin muhallansu na asali ko a makon da ya gabata mataimakin gwamnan jihar kebbi sanata umar abubakar tafida sai da ya ziyarci kananan hukumomin fakai da sakaba da ke kudancin jihar ta kebbi inda ya jajanta wa 'yan gudun hijira fiye da dubu uku tare da ba su tallafi domin sauƙaƙa halin da suka samu kansu a ciki mu yanzu abin da muka yi bukata mu dai abin da bukata an dai mun samu wurin da muka laƙe nan muka samu wurin zama na kwarai ga rowa ga abincin da za mu ci ka gani wanda Allah ya hori ma abin sana'a shi sana'a wanda Allah bai hori ma ba kuma shi zauna shi ga Allah zai shi da shi to gaskiya yanzu halin da muke kan shi dai Allah ɗaya sai mana muna saboda duk wanda ka ga ya gudano da inda yake ba tashin irin yadda ya so ba to sai dai ya tore abin da dai Allah ya kada shi ya so shi eh gaskiya yanzu inda ya sashen shi dai taimako wanda auren ga ko isko shi an kai an sama bukaci na wasu 'yan gudun hijira kenan da ke fuskantar matsalolin rayuwa saboda raba su da mahallansu na asali abin da ke nuna irin damuwa da waɗanda suka rasa mahallansu ke shiga a sassa daban-daban na najeriya muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya To a gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma za mu koma gaban gida don jin karashin labaran duniyar. ƙasar siriya lahadin nan ta ce ta kakkaɓo wasu makamai masu linzami da isra'ila ta harba ƙasar ta sojojin siriya sun ce makaman masu linzami da isra'ila ta harba sun wuce ta sararin samaniyar birnin beirut suka kuma fada wani yanki a birnin homs ba dai samu labarin jakata ba tun da farko dai sojojin isra'ila sun yi zargin cewa wani makami mai linzami na siriya ya fashe a yankin kasar isra'ila don haka harin da ta kai na mai da martani ne akan daidai inda aka harba wancan makami na roka an sha samun hare-hare tsakanin bangarorin biyu biyu inda isra'ila ta sha alwashin hana iran kafa sansani a syria ko da kuwa na taki guda ne wani bene da ake ginawa a kasar ivory coast ya ruguje tare da sanajiyar kashe ma'aikata guda shida jordan yoro wani ma'aikaci a inda ake ginin ya shaida kamfanin dallancin labaran reuters cewa sun ji wata kara a lokacin da ginin ya fara rugujewa sai muka fara gudu kafin dakika 45 ginin ya ruguje baki daya mutane tara ne da ya kawo yanzu suka samu raunuka a lokacin da ginin ya ruguje a ranar juma'a a birnin kasuwancin kasar abirkos wato abidjan irin wannan hatsari na rugujewar gine-gine dai ba sabon abu ba ne a kasar ta abirkos da ma sauran kasashen yammacin afirka abinda kuma ake alakanta shi da rashin bin dokokin gine-gine da amfani da kayan gini marasa inganci ƙarshen labaran duniya kenan. Baban gidan Jibrin kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. Har yanzu ne muna Najeriya inda hukumomin kula da hasashen yanayi na MED da na bada agajin gaggawa ne nema da kuma na kula da ruwan sama. Suka gargaɗi mahukunta da al'ummomin ƙasar kansu kwana cikin shiri na fuskantar ruwan sama da zai zo nan ba da jimawa ba. da zai haifar da ambaliya da kuma samun yanayin shuka mai inganci baya ga haka za a fuskanci yawaitar cututtuka irin su malaria typhoid da ma cutar sankarau wakilinmu abdulwahab muhammad na ɗauke da ci gaban rahoton a hasashen hukumomin sun yi bayanin cewa yanayin zai shafi kiwon lafiya ayyukan gona da kuma muhalli a sanadiyar wasu abubuwa da al'umma kan gudanar ko kuma aikata su a lokacin damina. domin neman ƙarin bayani game da irin nau'o'in cutar da za a kamu da su a lokacin damina da abubuwan da ke haddasa su sai na tambayi kwararre a kan kiwon lafiya ga abin da ya ce. Sunana Nas Muhammad Bello Dauda a tsohon ma'aikacin kiwon lafiya ne wanda ya aiki a asibitin kwararru na jihar Bauchi. Kasan shi da mana wato yakan zo saboda ruwa ciyayi yakan samu yakan tsiro ta ko ta ina kuma bota sukan yi yawa ka gane to wannan yakan haifar da hayayyafan sauro. Hmm? to wannan hayayyafan sauro din yakan haifar da wannan malaria parasite all over da kaga da damuna an fi yin wannan zazzabi din Ka gane. to da ka samu in sun taso aka kyankyashe su ba su da wajen shigowa sai cikin mu za ka ga sun shigo cikin suna cikin gida suna cikin ɗakuna suna wajejen hira suna ofis ofis ta ko ina saboda haka tun da akwai su za a samu yawaitan cizon sauro yana yawa lokacin lokacin damina wanda shine yake haifar da malaria irin wanda yake haifar da typhoid. Hukumomin sun yi bayanin yadda ruwan sama zai kasance a lokuta daban-daban. Masani kan ayyukan gona ya yi fashin baki kan batun. Sunana Rafael Yasu Aliyu Gital tsohon coordinator sassaka kuma tsohon shugaban kuma ta aikin gona na jihar Bauchi na Emir wadda suke ba da hasashen damina kuma yadda suka ba mu mun wayar da kan jama'a manoma cewa gashi. Duk da cewa sun ce bana za a samu ruwa amma sun nuna cewa ruwan kulo average shine in an tara na shekaru aka raba to zai yi kasa da abin da aka saba samu to amma ba su yi indiketin na fari ba kuma a lissafinsu yawan kwanaki da yawan ruwan da za a yi da zurfin damina ba zai kai na kowane shekara da aka saba ba amma kuma ba za a ban ruwan da zai hana amfanin gona ba sun yi wannan hasashe din a kimiyyance da kuma yadda muka gani fari a farkon damina illansa ba da yawa amma da a ce an gama shuka ruwa abu ya girma a zo a yi dogon fari to gaskiya ba yadda za a yi a samu amfani rabin abin da aka saba samu. To ganin cewar hukumomin sun yi hasashen samun ambaliya na ruwan sama wanda yakan janyo asarar gidaje da muhalli da kuma rayukan jama'a da ma dabbobi da kayan amfanin gona. Na tuntubi Darakta Janar a hukumar ba da agajin gaggawa domin sanin irin shirinsu. Sunana Bala Kulame ni ne darakta na ayyukan gaggawa na jihar Bauchi. Eh to gaskiya mun haɗu da ma'aikatan ayyukan gaggawa na jihar Bauchi da ma'aikatan Bashefa masu kula da shara da tsaftan jihar Bauchi mun taru mun yi mitin mun yi kwamiti an zazzaga jihar Bauchi mun shiga faɗakarwa da masallace da anguwanni mun haɗa kan anguwanni muna muna musu kwalbatocinsu za su iya sharewa su share sai su gaya ma gwamnati gwamnati ta zo ta ibe saboda gini akan hanyar ruwa da kuma zubar da shara a kulbeci ba abin alheri ba ne ma rayuwarmu. Yanzu a iya tunawa dai daminar bara ta janyo sanadiyar rayukan 'yan Najeriya su fiye da 600 sannan ta yi sanadiyar rasa muhallin jama'a sama da miliyan biyu da dubu ɗari hudu. Yanayin ya shafi tattalin arziki da suka hada da jari harkar gona safara hanyoyin wutar lantarki da aka kiyasta su a miliyoyin daloli luha muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria. to a gaida abdulwahab muhammad to daga nigeria sai mu tsallaka kasar ghana inda gwamnatin ghana ta fara shirin kaddamar da wani gagarumin dandalin tsaye da farashin koko a nahiyar mai suna koko exchange a kokarinta na tabbatar da cewa nahiyar afirka ta yi dogaro da kai maimakon wasu kasashe su ringa tsaida masu farashi kasashen nahiyar afirka masu samar da koko ciki har da ghana na ci gaba da nuna damuwarsu matuƙa bisa matsalar karancin kuɗaɗen shiga da suke samu a manyan kasuwannin duniya da ake kasuwancin koko wakilin muhammadu adam daga kumasi na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗo mana Nana Kusi Puku da ya shafe shekaru kusan arba'in yana noman koko a Ghana ya yi barazanar sayar ma masu hakar ma'adinai gonarsa sabida matsalar rashin inganta yanayin aikin su manoma da suke fuskanta a kasar ya ce. Na shafe shekaru kusan arba'in kenan ina noman koko kuma ba ni da kimanin CD dubu hudu a je a banki. A don haka in wani ya bukaci da na basa filin koko da nake nomawa ya musanya mini da CD dubu hamsin babu shakka zan aiwatar da hakan. kuwa gwamnati bata ɗauki mataki kan matsalar rashin inganta yanayin aikin mu ba to nan zuwa wani ɗan gajeren lokaci ba za a samu koko a saya a ƙasar Ghana ba. Kasashen nahiyar Afirka masu samar da koko ciki har da Ghana na ci gaba da nuna damuwarsu matuka bisa matsalan karancin kuɗaɗen shiga da suke samu a manyan kasuwannin duniya da ake kasuwanci musamman na koko waɗanda suka hada da na birnin London tare da New York a ƙasar Amurka inda suke cewa rashin tabbatar da farashi mai kyau ya sanya manoman koko uku a kasashen cikin matsanancin talauci. A wani matakin da gwamnatin Ghana ta ɗauka na neman shawo kan wannan matsala, hukumar Kukubor ta kasar Ghana ta fara shirin kaddamar da wata gagarumar dandalin tsaye da farashin koko a nahiyar mai suna Koko Exchange. A kokarinta na tabbatar da cewa nahiyar Afirka ta yi dogaro da kai maimakon wasu kasashe su ringa tsaida musu farashin. Shugaban hukumar Kukubor a Ghana, Joseph Bodu Ahin, ya faɗa wa manema labaru a gefen wani taron masu ruwa da tsaki kan inganta aikin koko a nahiyar cewa ana tsaida mana farashin koko ne a kasuwannin New York da na London. In muna da kasuwar Accra ko na Lagos ko Abidjan ko shakka babu za mu samu karfin tsaye da farashinmu. Ina da yakinin cewa masu kasuwancin koko za su yi kasuwanci mai amfani muddin muna da kasuwar mu ta nahiyar Afirka. Shi kuwa ministan noma ta kasar Ghana Brian Echampon ya jinjina wannan mataki inda yake cewa wannan zai iya zamowa wani sabon babi ne a tarihin masana'antar koko ta nahiyar Afirka. Be the beginning of a new chapter in the African cocoa industry's history. Sa'idu Sulaiman mai sharhi kan harkar koko a Ghana ya ce wannan mataki muddan ya inganta to kasashen nahiyar Afirka masu samar da koko za su samu amfani amma haɗin kai na da muhimmanci sosai. Kai ke sai da abinka kuma baka da iko yadda yadda za ka sayar ka ga akwai matsala wanda shi zai san shi zai ga ma kamar haka ne babban matsala ce to yadda a san tun farkon shi ya kawo har yau kuke samun matsala kan shi sa wanga taro ne gaskiya ni kullum ina munna irin wanga taro ne zo haka amma abin da ke ciki ne yi kokari a haɗin kai domin an yi haka ne su su ba su ɗaya ba su biyu ba ana iya misali yin haɗa kai da kodiva da benin daga baya sai ka france ta je ta convince kodiva ke ta sani ana iya kuma england ko wani abu su ma su convince gana sai a jini masalan da ake samu ke amma in dai yanzu an zo an zama na aka yi kokari ire irin wannan external forces nan in aka da shi ina jin zai taimaka sosai kuma an an yi ina jin kasashen wurin gdp su riga su za su samu amfani yadda ya kamata. sosai dai ba wannan ne karon farko da wasu kasashen nahiyar afirka haka masu samar da koko suka yi yunkurin tabbatar da dogaro da kai ba amma a duk lokacin da za su ɗau mataki sai ya shutura ana sa ran dai haɗin kai tsakanin ƙasashen shine abin da zai kawo nasara a sashen samar da koko a nahiyar afirka hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana To a gaida Hamza Adam shirin na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a mu na cewa karfe 11 da minti 20. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. masu sauraro Assalamu alaikum sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima abdurrau jagorar shirin. Madalla. A cikin shirin namu na wannan lokaci za mu duba me ake nufi da social media influencers wato fitattun mutane waɗanda ke da tasiri a kafofin sada zumunta. Bi ma'ana mutane waɗanda suka gina kansu ta fuskar yin amfani da ilimi da ƙwarewarsu wajen faɗakarwa koyar da masu bibiyan su a ɓangarorin rayuwa daban-daban kuma mutane na amfana da shawarwarin da suke bayarwa. Shin me ake nufi da social media influencers? Zainab Umar Baffa wacce aka fi sani da Mob Academy fitacciyar mai horaswa ce ga ƙananan 'yan kasuwa kan yadda za su rika amfani da kafofin wurin bunƙasa kasuwancinsu da ma yadda za a yi su rika samun kuɗaɗen shiga inda ta yi mana bayani akan wannan maudu'in. Influencers mutane ne gaskiya kamar kowa da kowa wanda already sun riga sun kafa kansu a kafafen sada zumunta an san su da wallafa abubuwan da ya daganci misali rayuwarsu ko wani bangare da suka ɗauka wanda suke magana akan shi ko da yaushe ma'ana an riga an san su kamar authority kenan a wannan bangaren to alamun da ake gane kamar su wani ne influencers su ne wanda idan suka wallafa abu zaki gani mutane suna sauraron su mutane suna kokarin Allah Allah suke su gama sun yi posting mutane ne wanda zaki ga duk abin da suka yi posting ana engaging kai duk abin da suka ba da shawara a kai zaki ga mutane sun yi sauri sun dauki wannan shawara saboda me sun riga sun yi respecting din su sun san su sun san yanayin abubuwan da suke yi sun san yanayin kamar misali ilimin su da dai sauransu su mutum zai iya yin influencing a bangare daban-daban kowane bangare da kike tunani a girke-girke ne akwai fashion influencers akwai lifestyle influencers social media influencers like wanda suke magana akan social media marketing da sauransu to duk irin wa'annan sun riga sun yi tasiri a wannan bangaren to in ka ɗauki bangare guda ɗaya kana wallafa content a kai kuma ka zama na cewa ka zama kamar top of mind a wannan bangaren to za a iya ka influencer ba lallai sai ka tara followers sun kai dubu ɗari ba a'a ko followers guda dubu biyar kake da shi ko dubu ɗaya kake da shi in dai har kana faɗa a ji kuma an riga an san ka a wannan bangaren to fa gaskiya ka riga ka zama influencer saboda shi yasa dama influencers mataki mataki ne akwai nano influencers akwai micro influencers sannan kuma akwai macro kucin ga nano su ne kamar level na ƙasa kenan na farko kenan sannan micro sannan kuma macro so hawa hawa ne sannan kuma gaskiya influencers suna da matukar tasiri a kafafen sada zumunta kazalika zainab umar baffa ta ce kamfanoni na iya amfani da fitattun mutane wajen warware matsalolin da suke fama da su a kafofin sada zumunta to tabbas za a iya amfani da influencers wurin kauda duk wani matsala da wani brand yake da shi da wanda ya danganci negative word of mouth na social social media tabbas influencers suna da tasiri a kafafen sada zumunta saboda in dai har an yi amfani da influencers inda suka dace wanda suke faɗa a ji wanda kuma an yadda da integrity su a kafafen sada zumunta to tabbas idan aka yi talla ɗaya biyu uku hudu da su to insha Allahu za a kawar da duk wani negativity da wannan brand ɗin yake da shi. Gina kai a kafofin sada zumunta har ya kai ga mutane su yi fice kuma suna faɗa a ji abu ne da ke buƙatar jajircewa matuka kamar yadda za ku ji bayani daga bakin fitacce fitacciyar 'yar kasuwa mai amfani da social media wajen isar da sakonni daban-daban akan yadda ta fara amfani da kafofin da zuwa yanzu wato Laila Al osman. Gaskiya ni da kaina yanzu ba zan iya ce miki ga lalle sanda na fara social media pages ina ba saboda abu ne da ya jima tun sanda aka bude social media sabo su Facebook da Instagram lokacin muka shiga muna dan jawalgwalawa. To ni dai number one thing is a lot of people suna ganin kaman sanda na fara maganganu I was trying to build a brand wallahi ni ba haka bane. Ni kawai magana ne nake yi akan abu abubuwa da suka shafi mutane especially mata da kuma yara so from there mutane suka fara picking interest su ji wani ya zaga wani ya yaba haka dai har muka kai wannan lokaci and gradually kuma na realizing mutane da yawa suna saurara kuma suna bibiya daman brand ina LNN has already been existing tun kamun ma na gama NYSC na bude kamfani na so abu ne da an dade ana yi gaskiya batun yanda arewacin Najeriya suka yi embracing abubuwan da nake da na fara gaskiya na shiga rudani sosai saboda kowa yana ganin kamar abu ne sabo ina iya cewa ina ɗaya daga cikin mata daga arewacin najeriya da muka fara irin wayannan maganganu ka fito ka challenging gwamnati ko kuma ka challenging wani mutum da ya faɗa abu da ba daidai ba ko kuma ka fito da hakkin mata ka ce ya kamata a bawa mace ta da sauransu mun sha zagi muna kan shan shi har yanzu abu ne da ni a tunanina in dai gaskiya kake faɗa daman lallai zaka samu waɗanda ba za su so su ji maganganun ba so ba na faɗa din saboda wani ya yabe ni kuma ba na faɗa din saboda in kwantar ma wani hankali gaskiya ne guda ɗaya lokaci ni da kaina abinda na faɗan ni ma victim ne of uh, the same thing wani abu maybe kai ma kana yi ba duk da haka ba zai hana ka ka ce wannan abun ba daidai ne saboda haka ina iya cewa ni tun da na tashi ina da thick skin ma zagi da abin da ka faɗa a kaina ni ba damu damuna yake ba saboda na san cewa mafi yawancin mutane da suke farfaɗan maganganu ba su sani ba ba su san kuma mene reason behind abin da nake yi ba ni a matsayin na dan adam kuma kullum ina cewa duk wani abin da zaka yi idan Allah zaka yi shi wani maganan wani ya kamata kwata-kwata ya dame ka ba. Shin me yasa masu amfani da kafofin sada zumunta ke sauraron shawarar fitattun mutane a kafofin? Lana Al'Otman ta ba da misali da kanta. Zan iya cewa dalilin da ya sa mutane wani lokaci mafi yawanci na faɗi magana suke ɗauka is because gaskiya ne abinda duk na faɗa abu ne da maybe yake faruwa a lokacin and ni mutum ne da bana ɗaukan judgment haka kawai zan zo na in saurari abubuwa in ga abin da yake faruwa in ta tambaye questions tukunna kamun in ce bari in bada nawa final opinion opinion on abin da yake faruwa a wannan lokacin so ta iya yiwuwa dalilin da yasa shine ina ɗaukar lokaci na na yi bincike na kuma faɗa wa mutum gaskiya a yanda take ni mutum ne da bani da tsoron faɗan abu ko waye ne in yi abin da ba shi ne zan gaya mishi ni ma kuma in yi abin da ba daidai ba ka gaya min zan ɗauka sai kuma batun time na lokacin da nake ɗauka na yi duka wayan abubuwa a gaskiya a kowane wata muna ɗaukan kaman kwana biyu uku daga beginning or the end of the month mu zauna mu tara topics gaba ɗaya mu yi research katsina research akan abubuwan da ban san su ba kamar kwanan nan da na magana akan mata da irin yadda yanayi da muke shiga saboda jikinmu da hormonal imbalance mu sai da na yi bincike na kuma san cewa ga abubuwan da ya kamata ka faɗa da ba komai bane na sani gaba ɗaya so eh muna bincike kuma muna ɗaukar lokaci komai na shi ake saboda tuni wayar da kan mutane matasa da mata da yara abu ne mai mahimmanci a gare ni so ba na ganin shi kamar wai aiki ko kuma yana takura mun yana shiga cikin ayyukana yana cikin abin da nake yi ne so i incorporated into my work schedule and abu ne mai sauki da yake zuwa min saboda komai na a ka'idance yake na san yau me zan yi na san me zan yi gobe in har Allah ya kai ni da rai da lafiya lalla al'utman ta kuma karkare da baiwa matasa shawara akan jajircewa a ƙarshe shawaran da zan ba wa matasa shine hakuri dai yana da amfani bahaushe ya ce mai hakuri shi yake dafa dutse ya sha romanta it's very important idan kana neman abu a duniyan nan ka zama mai hakuri duk wani wanda ya ce miki wai ya fara aiki yau ya samu nasara to gaskiya abinci da aikin da yake saboda business abu ne na yau da kullum na ci gaba in ka faɗi ka zama ka samu matsala karya arziki ko kuma ka saka kuɗin ka abun bai yiwu ba da sauransu ba wai abu ne da zaka ce ni ba zan sake yi ba saboda in dai kana da rai ai challenges na rayuwa duka daman zai zo maka yanzu zan iya cewa wajen shekara na ashirin ina business in saka wannan in kunce in warware in shiga nan in fita ni a matsayina na mace kenan so ina tunanin in dai har mutum a arewacin najeriya yana son ya samu bunƙasa da arziki mai albarka so lallai sai ka saka aiki a ciki sai ka saka hakuri sai kuma ka koyi abin da kake yi duk wani business da zaka shiga ka tabbata ka san yaya ake sarrafa business din nan ida business ko aikin gwamnati dole sai ka saka lokaci ka saka hakuri ka kuma saka addu'a so matasa su daina tunanin wai abu ne da yau idan kika fara shi yau zaka samu lalle lalle ka san cewa ba kullum bane ake kwana kan gado wata rana akwai nasara wata rana babu har yau mu da muke magana kullum muna yawan gaya wa mutane ku yi sana'a har yau mu ma muna failing muna sake warwarewa muna kare abu ne na ci gaba na yau da kullum Allah ya ba mu kowa sa'a alƙalman sun yi nuni da cewa a cikin shekaru goma da suka gabata an samu gagarumin ci gaba a kafofin sada zumunta kuma alƙalman na baya-bayan nan sun yi nuni da cewa adadin masu amfani da kafofin na shekarar 2023 a faɗin duniya ya kai biliyan 4 da miliyan 890 wanda ke nuna karuwa na kaso 6.5 cikin 100 sabanin na shekarar da ta gabata. To masu sauraro gaba ɗaya kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam To Adalla a gaida Halima Abdur'u. Masu raro duka-duka abin da ya sawa nan sai a mana afa ba za mu samu damar muku ra'ayoyinku ba a yau sai kuma a shirin na gaba idan Allah ya ba mu dama. Sai a biyo mu a shirin na dare in da yardar Allah inda za mu kama ku shirin kallafi shiri na musamman. Yanzu kan amadadin baban gida Jibrin daga birnin Lagos da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma baba ya koma keri wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Basco. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfila Hashim Gumel nake cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.